daga littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn al-harrani Allah ubangije gafarta masa wannan littafi na istiqama asali ibn ya yi shi ne dan bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda ke da alaka da ahadithus sifat al-khabariyah amma cikin al'ada ibn timiya yana yawaita ainihin wato tsawaita zance da kuma dajiya akan matsaloli mabambanta idan ba manta ba mun daɗe muna bibiya sa inda yake tattaunawa game da maganganun da yake kwasowa daga littafin ar-risalatul kushairiyya na wani babban sufi wato abul qasim al-kushairi Allah ya gafarta masa to yanzu malai ya gama wannan matsala zai shiga wata sabuwar qadiyya wadda zaka iya cewa wato fasali ne ko littafi ne ko chapter ce mai zaman kanta a cikin wannan littafi a inda yake cewa faslun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wannan fasali zai magana akan hukunce hukunce da ladubban umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga barin mummuna wato kaman ka ce wa'azi da karantarwa da ayyuka waɗanda aka san masu da'awa suna yi na ƙoƙarin kusantar da mutane zuwa ga biyayya Allah da nesanta su daga ɓarna da shirka da fasikanci da maguzanci Allah ka tsare mu wannan matsala an za a yi tunawa a darasin da ya gabata mun fara magana a kanta sai muka dakata saboda ƙwarewar lokaci da haka za mu koma kai inda ke cewa al'amru bil ma'arufi. wan nahyi anil munkar wan nahyi anil munkar bihi kutubahu wa arsala bihi rusulahu wa huwa min ad umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga barin mummuna shine abinda Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni dan shi shine abinda Allah ya saukar da littafai dan shi ma'ana dukkan abinda Allah ya ce manzanni su yi da abinda ya sauka da littafan shi dan ayi yana ana iya takaita shi a cikin cewa ai al'amru bil ma'ruf ne wan nahyu anil munkar da haka zaka ga malaman musulunci sun bada muhimmanci sosai game da wannan qadiya a cikin littafan hadisai ummahat na kutubul hadis da sauran ah, littattafai na musulunci akwai kuma littattafai na musamman da aka yi waɗanda kaɗai sun shafi wannan matsala ne kama al'imamu ah, abin nan abdulghani ibn sa'id ibn abdulwahid al-maqdisi Allah ya gafarta masa wanda ya rasu a shekara ta 600 daidai bayan hijira yana da littafi mai suna kitabul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kafin shi can baya abubakar al-khallal wanda nan wato babban malami na mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma yana da Al'amur bil ma'rufi wan nahyi anil munkar haka nan al-Imam al-Hafiz ibn Abi Dunya rahmatullahi alaihi shi ma yana da littafi mai wannan sunan a wannan zamanin ma malamai sun rubuta kala daban-daban kamar ad-Doktor Yasir ibn Hussein yana da littafi shi ma sunan shi kenan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar haka nan shi kanshi Ibn Taymiyyah bayan wannan gabar ko wannan chapter yana da risala mai zaman kanta qa'idatun fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar zaka ga duk da yake abin da ke cikin wannan littafin yayi kama sosai da wancan amma dai littafi ne mai zaman kanshi akwai ad-doktor Tariq Muhammad shi ma yana da littafi mai suna al-amru bil ma'ruf wan nahi anil fi hayatin Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala wa sallama akwai kuma ad-doktor ah, Hamud Ahmad Ar-Ruhaili shi ma yana da littafi nashi muhimmi ne sosai kankani ne amma muhimmi sosai a wannan zamani sunan shi qawaidu muhimma fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wannan tabbas ko da mutum yana da kasala akan karanta waɗancan mutawalat din to bai dace duk wanda yake da alaka da wa'azi da karantarwa da da'awa da raddi da sauransu bai dace a ce bai yi tala'i akan abin da ke cikin wannan ɗan ƙanƙanin littafi mai albarka ba Allah ya saka musu alkhairi ga baki ɗayansu a takaici malam yake cewa al'amur bil ma'arufi wa nahy anil munkar huwa allazi anzala Allah bihi kutubahu shine abin da Allah ya saukar da manzanni littafansa akai wa arsala bihi rusulahu ya aiko annabawa akai wa huwa min ad kuma shi wannan al'amari ne cikin addini fa inna risalatallahi domin saƙon Allah ga baki ɗayansa imma ikhbaru ko dai bayar da labari ne wa imma sha'un ko kuma umarni ne da hani da sauransu wa kamar da Allah yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adla malamai suka ce sidikan fil ikhbari wa adlan fil ahkami wal awamir wan nawahi wato duk labarin da Allah ya bayar to cikakken labari ne na gaskiya duk umarnin da Allah ya bayar ko hanin da yayi to cikakken umarni ne na adalci shi sa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika ah, sidikan wa adla fal ikhbaru an an nafsihi azza wa jalla wa an khalqihi ko dai Allah ya bada labarin kansa ko kuma ya bada labarin halittunsa mithlu tauhidi wal qasas kaman bayani akan ɗayanta Allah da labaran annabawa da al'ummomi alladhi yandariju fihi al-wa'd wal wa'id wanda duk wata wata qadiyya ta alƙawarin ni'ima ko alƙawarin azaba ga wanda suka yi barna da kafirci duk yana shiga ƙarƙashin wannan kamar da ibnu qayyim al-jawziya yake cewa babu wata aya a cikin alƙur'ani sai da ya zama tana da bayani ko kai tsaye ko a fakaice game da al'amarin tauhidi da al'amarin ɗayanta Allah wal insha'u al amru wan nahyi wal ibaha wadancan sune al ikhbar labarai da kissoshi da bayani akan abin da ya faru ga al'ummomin da suka shuɗe ɗayan ɓangaren kuma shine wato umarni da hani da kuma halastawa shine al-insha'u wanda kamar da malaman balaga suke cewa ba a iya cewa gaskiya ne ko ƙarya sai dai a yi a yi imtisalin umarnin to can gaba zai zo mana magana akan wato nau'o'in mutane ta ɓangaren al'amur bil ma'ruf wa nahyil munkar akwai wanda suka gaza suka ɗauki wata ƙa'ida wadda suka kuskure amfani da aya a kanta faɗin Allah alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hatadaytum suka daina al'amru bil ma'ruf wa nahyil munkar waɗannan suna kan kuskure ɗayan ɓangaren kuma su ne wanda suke ganin ko ana ha maza ha mata dole sai sun yi umarni da kyakkyawa sun yi hani daga barin mummuna ba tare da kallon masalih da mafasid ba tare da kallon cewa suna da ƙarfin yi haka ko ba su da shi suna da ilimin haka ko ba su da shi da waɗannan ya ce su ma suna kan kuskure kuma galibi su ne suke zama khawarija su ne suke zama 'yan ta'adda su ne suke zubar da jini su ne suke kafarta musulmai da sauransu zai zo mana magana kan waɗannan matsaloli wanda sa da muhimmanci musamman a wannan zamanin da muke rayuwa insha Allah malam ya ce wa hadha kama dhukira fil hadithi anna qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-qur'an litadammunha thuluth al-thuluth الذي هو التوحيد tauhidu li anna alqur'ana tauhidun wa amrun wa qasasun yace wannan magana da aka yi anan ta cewa gaba umar gaba al'amarin wahayin Allah shine za a iya dunkula shi a ce gaba shi umarni da hani ne hatta su labaran da kissoshi da labaran lahira da bayani akan tauhidi duk a saka su a ciki yace wato an yi haka ne kamar lura da yadda ya zo a cikin hadisi cewa qul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun alƙur'ani wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim hadisin da ibn nu'man wanda kamar da limamu ahmad ya rawaito a cikin tashi riwayar shine ya kasance yana yin sallar dare sai ya kai ya kawo akan qul huwallahu ahad ita kaɗai yake maimaitawa a dukkanin raka'o'insa da haka sai wani ɗan uwansa shine abu sa'id al-khudri wanda ɗan uwansa ne li ammi to da ya ji irin wannan karatu sai ya tashi ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa mai riwaya yake cewa ka annahu ya taqalluha kamar yana ganin abinda da ake yi na karatun cikin daren bai kai ya kawo ba ya kamata a ce duk wanda ya iya miƙewa zai sallar dare to yayi karatun da yafi haka yawa shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa kana ganin tayi kaɗan ne wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal qur'ani sannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, na rantse maka da Allah da raina ke hannunsa qul huwallahu ahad da kake gani kake kamar kana ganin tayi kadan wallahi ta kai ɗaya bisa ukun alqur'ani ah, a wata riwaya kuma ita ma tana cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi uhushidu ku taru la'alli aqra'u la aqra'u la aqra' lakum thuluthal qur'ani zan karanta muku ɗaya bisa ukun alqur'ani aka taru da safe a majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai karanta qul huwallahu ahad suna ɗauka cewa muqaddima ce yace ai ita kenan to malamai sun yi maganganu da yawa akan kokarin fassara me wannan wuri yake nufi me ake nufi da tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani akwai kamar da ibnu hajar yake cewa hamalahu ba'dul ulama'i ala zahiri wasu malamai suka ce yana nan akan zahirinsa suka ce ai fulufa ai sulusun bi itibari ma'anil qur'an ɗaya bisa uku ne ta fuskar lura da ma'anonin ayoyi da surorin alqur'ani kamar yaya suka ce annahu ahkamun wa akhbarun wa tauhid saboda qur'ani akwai labarai akwai bayani kan tauhidi akwai bayani akan hukunce hukunce to ita tana matsayin ɗaya bisa uku nan saboda tana bayanin tauhidi a jumlace musamman zuwa da ta yi da wasu sunaye cikin sunayen Allah kamar da Ibn Qayyim yake bayani akai cewa da al da as waɗannan sunayen guda biyu suna kunshe da kusan dukkanin ma'anonin sunayen Allah gabaki ɗaya don haka suna kunshe da bayani akan tauhidi na uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat da bayani akan biyayya Allah da sauransu haka dai suka yi ta magana akan haka wani zancen kuma wanda ba wannan ba shine cewa ai almithliya din fi tahsil thawab ne mithliyan fi tahsil thawabi alaman qara'a cewa wanda ya karanta wannan sura guda ɗaya qul huwallahu ahad to zai samu irin ladan wanda ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani wannan magana shi da kanshi ibn azir yake cewa babu wata hujja kwakwara da za a goyi bayanta a ce karanta qul huwallahu ahad ka samu ladan wanda ya karanta izu ashirin Ya ce babu wanda zai babu babu bayani akan yadda za a goyi bayanta wasu kuma suka ce a'a saboda abin da take ɗauke da shi na tauhidi da ikhlasi to wannan ya ba ta daman idan ka karanta ta to daidai kake da wanda ya karanta ɗaya bisa uku alƙur'ani ta fuskar inda ya ka fahimci ma'anarta to ka fahimci ma'anar saƙon alƙur'ani ɗaya bisa uku saƙon nan na tauhidi to kama ka fahimci ma'anarsu wasu kuma suka ce a ai wannan khasa ce ma a ce ainiya khasa bi sahibil qissa shi wannan da abin ya faru da shi da shi kawai ake da kuma duk wanda zai samu kanshi a hali irin nashi misali mutumin da bai iya wani abu na alkur'ani ba sai qul huwallahu ahad to ya tashi da dare ta karanta ta ladan da zai samu to kamar ladan wanda ya karanta ɗaya bisa uku ne saboda mene suka ce saboda ai shi kowane mutum aikin shi da yake yi ana ba shi lada ne da gwargwadon iya nashi kwazan baka je ce suka ce baka je abin da Annabi sallallahu alaihi yake cewa inda sahabi na zai ciyar da dabino mudu daya wani a cikin ku ya ciyar da girman dutsen Uhud bai samu ladan wancan ba saboda karfin imanin shi da kuma karfin abin da ya mallaka kenan haka dai malamai suka yi ta wannan dogon sharhi da lalibai lalibai irin nasu Allah ya saka musu alkhairi kai dai ka rike kawai qul huwallahu ahad adilu thuluthal qur'an ka ci gaba da karanta ta falala ce daga cikin falalolanta shi yasa ma suka hutar da fa'ida suka ce to wannan shine babban fa'idan shine cewa wannan yana nuna falalan suratul ikhlas qul huwallahu ahad da kuma bayani akan ya halasta malami ya jefa wa ɗaliban shi tambaya kuma tambayan ma yayi ta a bisa yadda da wuya a fahimta kai tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ko kun san wata sura wadda take ɗaya bisa ukun alqur'ani wato kaman ya zama an yi musu quiz kenan ko makamancin haka duk sun faɗi wannan sannan a bayyana wani abu wanda ba haka aka saba jin shi ba cewa lafazin lafazi mutane suke tsammani izu ashirin sannan a ce ɗaya bisa ukun alqur'ani shi ita kuma wannan sura ƙwaya ɗaya mai aya shida a ce ɗaya bisa ukun alqur'ani to babu laifi kenan in malami ya bayyana wa ɗalibai wani abu da sai saba wa abin da suka saba ji inda akwai hujja akan shi duk malamai sun yi wannan magana ibnu hajarin ya kawo ta to wani tambayi da ya kamata mu yi anan shine jama'a akwai wasu hadisai da suka zo da lafuzza kwatankwacin wannan alal misali al-imamu da abu sheikh sarwaito da hakin ma cewa iza iza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu uh, rubu al ƙurani da ita da uh, qul ayyuhal da kuma wani hadisi na tirmidhi cewa qul ya kafirun da suratul nasri suma ta'adilanin nisfal qur'an da wani hadisi na daban cewa ayatul kursi ta'dilu sub'al qur'an duk wannan suna cikin tsakanin tirmidhi da littafin abu abdullahi hakim na saburi da da ainihin wato abin nan littafin tafsiri na ibn jarir dabari amma dukkaninsu babu kwaya ɗaya ta inganta kamar da ibn hajar yake fara a cikin fathul bari cikin mujalladin sa na tara da waninsa cewa duk waɗannan ba su inganta ba duk wata magana ta zo akan cewa ga wata aya da take matsayin wani kaso na alkur'ani wannan na qul huwallahu shine ya inganta tunda shi yana cikin bukhari da muslim wallahu ta'ala alam to abin tambaya abin magana anan shine shi mala ya kawo mana wannan ne dan ya mana kwatanci akan cewa kamar yadda aka ce al'amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar zaka iya cewa duka musulunci gaba daya zaka iya takaita shi akan wannan duka saƙon annabawa duka manzancin da annabawa suka zo da shi a cikin littattafansu za ka iya taƙaita shi zuwa ga wannan ƙadiyar wallahu ya ce ƙauluhu wa ƙaulu subhanahu fi sifati nabiyyina sallallahu alaihi wasallama da kuma Allah maɗaukin sarki da yake ba da labarin siffar manzon Allah annabin mu sallallahu alaihi wasallama cewa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya amurhum bil ma'ruf yana umurtar su da kyakkyawa wa yanhahum anil munkar yana hanin su daga barin mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halasta musu ababe masu daɗi ababen ci da sha da makamantansu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu munanan abubuwa irin su al-khanzir da cin riba da sauran ababen da aka haramta kamar da ibnu abbas ya fassara yace huwa wannan ayar ta zo ne li bayani kamali risalati don ta bayani akan cikar kamala ta manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa innahu sallallahu alaihi wasallama huwa alladhi amara Allahu ala lisanihi bi kulli ma'rufin duk umarnin da Allah ya na kyakkyawan abu to yayi shi ne ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa naha an kulli munkarin duk hanin da Allah ya na wani mummunan abu yayi shi ne akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ahalla kulla tayyibin duk wani halasta wani abu mai daɗi da Allah yayi yayi shi ne akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa harrama kulla khabithin kuma duk wata haramtawa da Allah ya wani mummunan abu yayi ta ne akan harshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula ولهذا روى عنه صلى الله عليه وسلم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق shi sa ma aka daga manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa lalle an aiko ni ne dan na cika na yi cikamakin kyawawan ɗabi'u wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adabul Mufrad da kuma Ibn Sa'd a cikin Tabaqat Ibn Sa'd haka na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin littafin sa al haka Ibn Asakir Abul Qasim Ibn Asakir Ibn Asakir Dimashqi a cikin Tarihu Madinati Dimashqa ta hanyoyi daban-daban zuwa ga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda Alama Ahmad Shakir yana cewa kamar yadda yake faɗa a cikin tahqiqin sa na littafin Shu'abul Iman na al cewa isnaduhu sahihun sannan yayi ƙoƙarin ya bayyana me ake nufi da eh, itimamu makarimul akhlaq cewa ai su annabawa an aiko su da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u tun daga tauhidi da sauran mu'amalat sannan kuma da suka shuɗe sai zama akwai ɗan ragowar ɗabi'un a cikin al'umma su ɗaya nan ɗaya can wani abin an daina jin labarinsa wani ya tsufa wani yayi ya wuce da shi wani mutane sun canza to sai aka aiko manzala sallallahu alaihi wasallama domin ya zo ya sabunta waɗannan ɗabi'u da aƙidu masu kyau ɗin shine ya zo sai ya sabunta su wasu kuma suka ce ana nufin kowane annabi ya zo da wani sashi na kyawawan ɗabi'u da aka kyawun ɗabi'un sun rarrabu a cikin addinai da al'ummomin annabawa shi manzo Allah sallallahu alaihi sai aka haɗa mashi daga gaba ɗaya a cikin addininsa duk wannan fasarorin ba su da matsala abin karɓe ne ko dai saboda ala fatratin minar rusuli abubuwan da dama an daina aiki da su ko kuma tafarraqat bainar rusuli wa umamihim shi kuma aka haɗa mai gabaki ɗaya da aka addinin sai zama cikamaki ko mafi mafi albarka salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula ya ƙara cewa a waƙala fil hadith al alaihi, innama mithli wa mithlu al anbiya'i kamathali rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi al labina yace kwatankwaci na da kwatankwacin sauran annabawa kamar mutum ne ya gina gida ya yi fandisho a jera gida a komai a mai duk abin da ake masa sai rage sura wani gurbi guda ɗaya na wani bulo ƙwaya ɗaya fakanan nasu ya tufuna biha sai mutane suna ainihin wato suna suna suna kewayawa jikin gidan suna kewayawa wa ta'ajjabuna min husniha wannan gida yana ba su kyakkyawa kyan shi na burge su wa ya suna cewa laula maudi'ul labina fa'ana tilkan labina ya ci su dinga cewa kai wannan gida ya yi kyau inda ba don wannan wuri kwaya ɗaya da ya gurbi babu bulo ɗin nan kwaya ɗaya ba aiko da gidan nan masha Allah nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ana tilkan labina ni ne wannan ragowan bulo ɗin ni ne na zo na ciki na zama gidan ya kammala ga baki ɗaya allabina ana karanta shi haka a ce labina bil fati summal kasri ya halasta kuma a ce labna a yi ɗauri ma ba'u kamar yadda halasta a ce libna duka larabawa suna faɗan haka shine bulo ne da aka sani idan kuma an ƙona shi an mishi an yi mishi ya zama ceramic block wato wanda aka ƙona a wuta irin yadda ake ma jan bulo a da da kuma bulalluka wanda ake gini irin na da na gargajiya ba irin na yanzu ba to wannan shi kuma ake ci mishi ajur al'ajur shi zaki ce wancan malamin al'ajurri mai sana'ar ƙona bulo suna sai da bulalluka ne ƙonannu wanda sai an yi musu sai an ba su wuta saboda kada su narki to amma ɗanye wanda kawai busar da shi kadai aka yi shi ake ce ma labina ko labna ko libna gasashe kuma shi kuma ajur wallahu a'lam ah, malam ya ci gaba da cewa فبه أكمل الله الدين دشي ساقن نمن زن الله Allah الله عليه وسلم الله يتكى الدين سا المتدمن للأمر بكل معروف wanda addinin yana ɗauke da bayani akan umarni da duk wani abu mai kyau wal nahyi anil munkari da hani da gurin mummuna wa ihlali kulli tayyibin da halasta duk wani abu mai daɗi mai kyau mai amfani wa tahrimi kulli khabithin da kuma haramta duk wani mummunan abu malam ya ce wa amma man kana qablahu min ar-rusuli faqad kana yuharramu ala umamihim ba'd at-tayyibat amma annabawa da manzannin da suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai wanda aka haramta wa al'ummar shi wani abu ne mai daɗi wani abu ne mai amfani amma saboda wata ukuba da Allah ya nufin musu ko ta jarabawa da Allah ya nufin musu sai ainihin wato ya haramta musu wasu abubuwa masu daɗi kana yi haramu ala umamin ala umamin ba'a mumihim ba tayyibati kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya ce fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Allah ya ce fa bi dhulmin wato sakamakon zalunci min alladhina hadu na daga yahudawa haramna alaihim tayyibati sai muka haramta musu wasu abu masu daɗi wa hillat lahum waɗanda da an halasta musu kaga haka Allah ya ce ma wani waje wa alal ladina hadu haramna kulladhi dhufrin mun haramta musu duk wani abu mai farce wa minan eh, eh, na'ami ko muka haramta musu bisashe dabbobin gida wa minal bakari wal ganami حرمنا عليهم شهومها illa mahamalatul احتملت ما حملت au أو bi azumin aka haramta musu cin irin waɗannan abubuwa إرن da ke jikin ƙashi da sauransu aka haramta musu mai farce aka haramta musu dabbobin gida aka haramta musu cin kitson shi sai in abin da yake ɗauke a bayansu da kuma abin da yake kayan ciki da abin da ya cakuɗu da ƙashi Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim mun musu wannan sakamako ne saboda ta'addancinsu wa inna lasadiqun kuma gaskiya ne abin da Allah yake faɗa gaskiya ne abin da Allah yake aikata kamar da yake cikin suratul al'ami kenan ko kaga Allah da kanshi ya faɗa cewa mun haramta musu waɗannan wanda mu sun halasta a gare mu kuma ya faɗi dalili shine cewa jazainahum bi baghihim mun sun musu wannan sakamakon ne saboda uquba akan ayyukansu marasa kyau to haka Allah ya sake cewa a wani waje shi ne wannan da ya faɗa fa bidun min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat dalili saboda zaluncinsu kamar da Allah ya faɗa wa akhadhihim riba wa qadnuhu anhu da cin ribansu da wa aklihim amwalan nasi bil batil cin dukiyar mutane da barna wannan yasa Allah ya haramta musu ababen da asali halas ne dan ya zama horo gare su to shine ma da yake kafa hujja da wannan akan cewa a wasu wasu al'ummomi da suka shuɗe an haramta musu wasu ababe masu daɗi saboda uquba gare su wa rubbama lam yuharrim alaihim jami'al khaba'ith sannan kuma ta yiwu akwai wasu munanan ababen da ba duka aka haramta musu ba an basu sun yi wata mu'amala da wani abu wanda mu agun mu haramun ne saboda muninsa kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce kullu ta'ami kana hillar libani isra'ila kaga nan sai ya ce kullu dukkanin abinci kenan da mai daɗin da mara daɗi, da mai kyau da mara kyau duk an halasta musu a wani lokaci kaga Allah bai musu itimamin shari'a ba akwai abin da mai daɗi ne suka yi laifi aka haramta musu akwai abin da da can an halasta musu shi amma ba mai daɗi ba ne kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzala at-taura tun kama saukar da taura wa tahrimul khaba'ith yandarju fi ma'anan nahi anil munkar haramta munanan ababe yana shiga karkashin wato hani daga barin mummuna al-khaba'ith jam'i ne na al-khabith al ana cewa al-khubuth shine min al-khabith wal khaba'ith min al-khabithati ta macen kenan to wannan ga shedanu kenan kamar da suka ce Allahu mai na'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith idan kuma mutane ne sai a yi musu jami'i na al-aqib al-khabithatu lil khabithina idan mutane ne suke da shedanci idan aljanu ne sai a ce sai a musu jami'a ce al-khaba'ith yadda ya zo a cikin hadisi a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith al-khubuth daga al-khabith namiji kenan wal daga al-khabithatu ta mace kenan to idan aqil ne cikin mutane to shi kuma an ya fi dacewa kamar da Qur'ani ya kawo a ce a sa mashi jam'u zakkar salim ko jam'u anas salim al-khabithatu lil khabithina kaga ba a ce al-khaba'ithu lil lil eh, ba alkhaba'isu ah, alkhubuth lil ba ko mun gane to idan kuma a abu ne wanda ba mutum ba ba aljan ba a larabci wannan abin da ya fi dacewa da shi shine a ce alkhubthu da ɗauri duk da yake al'imamu abu suleiman al-khattabi a cikin littafin shi aglatul muhaddithina ya kokarin nuna cewa wannan kuskure ne amma al'amatu al'imamu nawawi ya mai masa da martani a cikin sharhin muslim cewa faɗan alhubfu a mai ɗauri to shi ne ya fi dacewa da abin da min ghairil adami wato misali abinci da abin sutura da tunani duk in ya zama mara kyau ko shaidanci to wajen ambaton shi kar a yi wasalin na tsakiya sai a ce alhubfu ne aksu tsayyib saɓanin duk wani abu mai kyau to kuma shi ma jam'in shi kaman jami'in matan shedanu al-khaba'ith al-khubthu al-khaba'ith wancan kuma al-khubthu al-khaba'ith shi ma wallahu a'lam wannan dai a takaice kenan insha Allah yace yandarju fil ma'ana nahyi anil munkar kama anna ihlal at-tayyibat yandarju fi ma'ana al-amri bil ma'ruf kamar da kuma halasta mai daɗi yake shiga ƙarƙashin umarni da kyakkyawa wan Da anil munkar li'anna tahrima at-tayyibat huwa mimma hallahu anhu saboda haramta ababe masu daɗi Allah ya haramta kai shigege ka haramta wani abu wanda yake Allah ya halasta shi kaman abin da ya shafi abinci ko aure ko abin sha ko sutura Allah ya haramta da yake cewa qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi ta minar rizq Allah yayi ya yi tankiya akan wane ne wanda yake tsoma bakin shi a cikin haramta abin da Allah ya halasta na kyakkyawan ado na duniya da kuma abinci ko arziki mai daɗi wal hiya zina amanu Allah ya ce na yi su ne dan masu imani wani ma duk wanda ya mura ma ya mura ne a matsayin ya ci albarka masu imani to ga Allah ya yi hani game da mutum ya tsoma baki ya haramta abin da yake halas yana da haɗari kwarai da gaske kamar yadda aka sani ah, da haramta halas da halasta haram suna fitar da mutum cikin musulunci yanzu yanzun nan ko da bai taɓa aikata wannan haramun ɗin ba ma'ana wanda yake shan giya amma yana sanar cewa sabon Allah ne yana da dama yana fata ya tuba wannan matsalar shi da Allah bata kai matsalar wanda zai buɗe baki ya ce ai giya halasci ya halasta ko da kuwa bai halasta bil mantuq amma ya halasta bil hal a ɗabi'ance ya nuna cewa ai halas ne shine kamar irin wannan dokokin da ake gudanar da su a ƙasashe wannan takalar Allah ne dokoki da suke halasta zina su halasta luwaɗi su halasta giya su halasta duk wani abu daga cikin ababen da Allah ya haramta to wannan ba karamin fito na fito da Allah bane jama'a gashi kuma duk duniya abin da ake yayi ke waɗanda ma suke kokarin su ba Allah din to su ne abin kyara abin zargi duk kasar da za ta ce ta haramta luwaɗi to sai a taso duk duniya a kyare ta a ce an fitar ta daga kungiya kaza an sama kunkumi kaza an hana shugabanninta zuwa ƙasa kaza saboda kawai suna so su wanzar da hukuncin Allah ko da fa ba za su iya hukunta wanda ya yi ba faɗan kawai cewa haramun ne ake samun ɓatattu da dama daga ƙasashen musulmai namu na nan afirka ko larabawa idan mutum ya yi gudun hijira zuwa ƙasar turawa to da ya je in yana so a karɓe shi to abin da zai faɗa kenan ya ce a garinsu a ƙasarsu an takura mai saboda yana da sexual orientation irin wannan to yanzu nan za a ba shi mafaka a ce ai ai mutum ne da yake buƙatan kariya saboda ana cutar da shi a ƙasarsu kuma ƙarya ne ba an san ƙarya ne an san iya shege ne ba kowa ya san ɗan adam ba zai kai labari da wannan la'antacciyar ɗabi'a ba auren jinsi kowa ya sani saboda babu yadda za a ɗan adam ya wanzu babu aure aure wannan na ɗabi'a da aka sani tsakanin mace da namiji amma a ce a juya mata su auri mata maza su auri maza kowa ya san ƙarya ne kimiyya ta san ƙarya ne al'ada ta san ƙarya ne kowa da ɗabi'arsa fitra ya san ƙarya ne amma saboda ɗaurewa shedan gindi shi ake goyon baya Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika al'amru bi jami'i eh, jami'il ma'rufi wan nahyi an kulli munkarin mimma lam yatimma illa illa lirrusul alladhi tammama Allahu bihi lirrasul altamala bi makarim al-akhlaq mundarija fi al ya ce ah, ah, hakanan kuma duk wani umarni da kyakkyawa da wani hani da mummuna wanda bai tabbata ba sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi ko wani mai wa'azi da ya taba cin nasarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci a wajen aikinsa na umarni da kyakkyawa da hani da mummuna saboda shi Allah ya turo shi dan ya cika kuma ya cika din kuma Allah ya bada labari ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina manzo Allah sallallahu ya samu wannan nasara to hatta su makarimul akhlaq kyawawan halaye su ma almundarija wanda suke cikin fil ma'rufi wata nuskan fil ma'rifati umarni da kyakkyawa ya kama tun daga umarni da ɗayanta Allah umarni da tauhidi umarni da bin biyayyar doka Allah wato umarni da takawa kenan umarni da yin kyawawan ɗabi'u wato umarni da ihsani kenan da kuma hani daga shirka hani daga munanan ɗabi'u da hani daga saɓan Allah to duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya dunkula masa a cikin umarnin da aka yi masa da annabta da aka bashi wa anzir ashiyatakal aqrabina har zuwa ƙarshen umarnin da aka yi masa to abin da aka umarce shi kenan kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gagarumin nasara a wannan aiki da yayi ya ba da duk saƙon da aka ce ya bayar ya karantar da duk abin da aka ce ya karantar bai ɓoye komai ba kuma da Aisha ta ce radiyallahu anha to in bayan shi babu wani mai wa'azi sawa'un annabi ne ko wali ne ko mujaddidi ne ko shehi ne ko wane ne sai da ya zama ko wani abu da ya gagare shi isarwa ko da ya zama ilimin shi bai kai kai ba ballantana ya isa ko ya zama ya kuskuren fahimta wajen isar da shi ko ya zama ya yi ta wa'azi akan wani abin ba a gane ba dan ba zai yi ya kai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gani. shine abin da yake nufi shi manzo Allah Allah ya cika mishi aikin sa to shi sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daukaka daraja a wurin Allah ya fi kowa kuma samun ɗaukaka a lahira saboda shi duk aikin da Allah ya ce ya masa yayi ya cika ga baki daya shi yasa Allah ya mishi bishara da cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an a yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innaka ba. wannan kuma shi yasa sai addinin nashi ya wanzu ya ci gaba da wanzuwa yau kusan shekara dubu da ɗari biyar kuma haka zai wanzu har zuwa ƙarshen duniya insha Allah yana ƙara faɗaɗa yana ƙara samun tagomashi yana ƙara samun mabiya saboda cikar ni'imar da Allah ya masa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula domin waɗannan tarin mabiyan kullun suna ƙara mashi samun lada ne da samun daraja babu wani mutum da ya kwana a musulunci sawa'un wanda yake raye ko ya mutu duk abin da zai furta tun da kalmar shahada da sauran ayyuka da zikirori da ibadoji na jikin shi da dukiyarsa da komai sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kamasho a cikin aikin da kake saladan shi ba zai tsaya ba sadaqatul jariya din shi shine wannan musulunci da yazo yayi hidima duk aikin da kake a musulunci ko ka sani ko baka sani ba to yana da yana da lada na cewa shine ya kawo musulunci salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula wa qad qala Allah ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan to ga ma jizanci ce Allah ubangiji ya ce al yawma a yau dinnan akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wannan al'anan al ce ahadiyya wato lil ahadil huduri ga wanda ya je wajen ya san me ake magana kuma ya tabbata wannan aya ta sauka ne bayan ainihin wato an yi aiki an yi aikin hajjin bankwana shi yasa yahudawa suke ce ma sayyidina umar su inda su ne aka sauka da wannan aya a da ba za su yi wasa da ita ba za su ɗauki wannan wuri da wannan lokaci da aka saukar da ita lokacin biki da kuma wurin yin biki duk shekara za su dinga tunawa da shi mu a musulunci babu bikin tunawa da wata haditha ta farin ciki ce ko ta bakin ciki babu ita in ba iya bikin da Allah ya ƙayyade mana na sallah babba da sallah ƙarama ba to duk wani biki da za a ce wani anniversary na haihuwa ko mutuwa ko samun yanci ko kaza ko kaza to wannan baya cikin musulunci yana cikin dai al'adun mutane in suka ga za su yi suna su je su yi amma fa su ce musulunci kuma musulunci bai encouraging a yi su ba saboda galibin su koyi ne da wasu al'ummomi da wasu al'adu da kuma israfi ne na dukiya da ɓata lokaci ne babu wata maslaha a cikinsa da haka sai na umar ya ce to mu ba za mu yi ba su kuma yahudawa suna ganin ina ma da su ne suka samu wannan tagomashin akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku al-ikmal malamai suka ce lafazin al-kamal yana faruwa ne ta hanyar abu a dinga yin shi kaɗan kaɗan kaɗan har ya cika ko da ana samun daddatsewa tsakankanin shi shine kamula amma al shi kuma cika ne shi ma a lokaci kaɗan kaɗan kaɗan amma ba tare da daddatsewa ba shi sa kaga an danganta shi ga ni'ima Allah ita ni'ima Allah ba ta taɓa rabuwa da bayinsa ba amma addini to yau an saukar da kaza gobe an saukar da kaza wani ma da ba musulmi bane sannan ya shigo musulunci wani da bai sani ba sannan ya koya ya sani to da haka zai samu wannan kamala a hankali sai ka ji annabi ya cewa kamula minar rijali kathirun wato da ba haka suke ba kenan amma ita ni'ima kullum tana tare da bayin Allah bata taɓa rabuwa ba ni'ima Allah da bayinsa ko da tarfata aini shine ma'anan atmamtu alaikum ni'mati Allah ya ce wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda ku yi wannan addinin na musulunci shine yadda da shi ku yi ku yi shi banda wani banda wani sa. faqad akmala Allahu lana dina haqiqa Allah ya cika mana addini wa atamma alaina ni'ma ya cika mana ni'ima wa radiya lana islam dinan ya yadda mana da musulunci a matsayin addinin da zamu yi wa kadhalika wasafa Allah al-ummata bima wasaba bihi nabiyaha kuma haka Allah ya wasafa ya siffanta ita al'ummar musulunci da irin abin da ya siffanta manzon nata sallallahu alaihi wasallama haisu qala da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya ce ku ne mafiya kyan al'umma wadda aka fitarwa da mutane ta'amuruna bil ma'arufi alkhairun ku shine umarni da kyakkyawa wata hauna anil munkar da kuma hani daga barin mummuna wa tu'minuna billahi kuma ga imani da kuke da shi da Allah kaga nan an siffanta muminai da abin da aka siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sai yake cewa wa kuma Allah ya ce a wani waje cikin suratul tauba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkar mu'minai mazan su da matan su sashen su mai jibintan sashe ne aikin su suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani daga barin mummuna wali hadha qala abu hurairah radiyallahu anhu da haka ne abu hurairah yake cewa kuntum khaira annasi kun kasance mafi alkhairin mutane ta'tuna bihim fil aqyadi was salasil hatta tudkhiluhumul janna kuna zuwa da mutane an daddaure su a cikin dabaibayi da sarka har sai kun ja su zuwa aljanna wannan hadisi yana cikin sahih bukhari ya zo da lafazi wanda yake mauqufi kamar da malai ishara haka amma asalin shi marfu'i ne shine bayani akan cewa musulmai saboda son su da alkhairi za su kamo bayi waɗanda aka kama su a jihadi kafirai ne haka za a jawo su da ƙarfin tsaye a shigo da su ƙasan musulmai suna ƙiyayya suna jin takaici amma fatan da ake kawai shine su shiga musulunci za ka za a yi ta kyautata musu a yi ta nuna musu alkhairi a koya musu ilimi na addini a 'yanta su kuma da kansu su gamsu su shiga musulunci kuma hasu su zama manyan jarumai ko malamai ko masana a cikin addinin musulunci kamar yadda ya faru da dama daga cikin bayi da 'ya'yansu da sauransu mun sha karanta tarihin wasu daga cikin malaman musulunci waɗanda asalin kakanninsu ko iyayensu ko dangoginsu daga haka suka shigo addinin musulunci fa bayyana Allah subhanahu anna hadhihi al-ummata khairul umami lin-nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah Madaukin sarki amin ya bayyana cewa wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma ga mutane fahum amfa'uhum lahum su ne mafi amfani ga mutane wa a'zamuhum ihsanan ilaihim kuma su suka fi yi wa al'umma kyautatawa li'annahum kammalu amran nasi bil amri bil ma'rufi wa nahyim anil munkar saboda sun cika al'amarin mutane wajen umarninsu da kyakkyawa da hana su daga mummuna min jihati sifati wal qadri ta fuskar siffarsu da kuma abin da Allah ya kaddara musu wato siffarsu siffa ce ta masu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sannan Allah madaukakin sa cikin kaddararsa ya huwace musu wannan haisu umiru bi kulli amaru bi kulli ma'rufin wa an kulli munkarin li kulli ahad yayin da al'umman nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance a matsayin ta na al'umma tana umarni da duk wani abu kyakkyawa tana kuma hani daga barin duk wani abu mummuna kuma tana yi wa kowa wannan wa'azin wa aqamu zalika bil jihadi fi sabilillah bi amwa bi anfusihim wa kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsaye da wannan shi'ar na al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar ba wasa da shi ba sun ce da dukiyarsu sun yi jihadi jihadi na karantawa jihadi na da'awa na wa'azi na rubuce-rubuce da yaɗa su da jihadi ma na takobi jihadi na yaƙi duka an yi shi dan a umarni da kyakkyawa a hani daga mummuna wa hadha kamalun naf'i lil khalq wannan shine cikar amfani ga halittu wasairul umami lam ya'muru bi kulli ahadin lam ya'muru su kuma sauran al'ummomi ba su damu ba ba sa umarnin kowa da duk wani aiki nagari wala nahau an kulli ahadin an kulle munkari. kuma ba su hana wani mutum aikata wani munkari ba wala jahadu ala zalika kuma ba su taɓa miƙewa su jihadi ba bal minhum man lam yujahidu akwai wanda ma kwata kwata ba sa jihadi a cikin addininsu walladina jahadu waɗanda ma kuma suka yi jihadin ka bani isra'ila kaman banu isra'ila fa ghayatu jihadihim kana lidaf'i daf'i aduwihim min ardi su manufar jihadin su katange abokan su daga samun shiga su. ba wai da ƙasar musulunci da da addinin musulunci ba kama yuqatilu sa'ilu الظالمة لا لدعوة المجاهدين إلى مجاهدين إلى الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يتشي كما يدع كما يقاتل السائل الظالمة su jihadin su kamar yadda wanda aka cuce shi shine as-sa'il wanda yake cikin wato an cutar da shi yake faɗa da azzalimin da ya cutar da shi wani ya kwace maka abu ko ya zo dai? kwace maka ko ya zo ƙasar ka ya kama farmaki ko irin yanzu da bandits ɗin suke kawo farmaki garuruwan mutane to wajibi ne mutane su tashi su kare kansu to su jihadin banu isra'ila jihadi ne na kare kai wato defensive ne jihadin su la li da'awati mujahidina ila al-huda wal khair ba suna jihadin ne dan kiran waɗanda ake gwagwarmayar da su su zo su anshi wannan shari'a da alkhairi ba wala li amrihim bil ma'rufi wa nahyihim anil munkar ba kuma don su umarce su da kyakkyawa ko don su hane su daga mummuna ba qala musa li qaumihi kama qala musa li qaumihi kamar da musa yake cewa ya qaumi dukhulul arda al muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu ya musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ila qawlihi فاذهب أنت وربك فقاتلا inna ha huna qa'idu kamar yadda yake cikin suratul uh, ma'ida ko annabi sallallahu alaihi wasallam uh, manzo Allah uh, annabi Musa alaihi salam Allah yake ba da labari annabi Musa ya ce mutanen shi ya qaumi dukhulul ardal muqaddasa ya ku al'umma ta banu Isra'ila ku shiga wannan ƙasa mai daraja wato ƙasar Falastini kenan allati kataballahu lakum wadda Allah ya yi alƙawarin in kun shige ta kun yi jihadi zai ba ku ita wala tartaddu ala adbarikum kar ku sake ku juya da baya ku sheka da gudu fatan qalibu khasiri in kuka gudu daga wajen yaki za ku koma cikin asara qalu ya musa inna fiha qauman jabbarin suka ce kai annabi musa gaskiya saboda Allah mu ba za mu iya shiga ba saboda a cikin wannan ƙasa akwai wasu mutane wanda suke mamugunta masu danne na ƙasa da su wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha saboda haka mu ba za mu shiga wannan ƙasa ba har sai in sun fita Allah ya ce eh, sun ce fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna suka ce amma in dai sun fita to mu za mu shiga har zuwa faɗin su da suka ce annabi Musa ya matsa mu suka ce masu to ka je kai da Allah ka je ku yakin mu muna nan muna jira idan an ci nasara sai mu shigo mu da mun tunda bamu shigo ba in kun ci nasara mu shigo in an ci nasara akan ku mai ta kanmu a shahid anan shine kaga su bani Isra'ila wannan yakin da za su yaki ne na kwatakai kai ba yaƙi ne na yaɗa addini ba ba yaƙi ne na wa'azi ba ba yaƙi ne na ƙoƙarin faɗaɗa ƙasar musulunci ba to shine bambancin duk wata al'umma da al'umman manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala ta'ala alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malika nuqatilu fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al qitalu alla tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا الله يتشي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل شنبك جوس تارن الأمة تكن بنو إسرائيل من بعد موسى تنباين النبي موسى إذ قالوا لنبي له yayin da suka ce wa annabin da Allah ya aiko musu ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ka aiko mana da wani jagora wanda zai shugabance mu wato kwamanda mu je mu yaƙi dan Allah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu yace ba kwa jin tsoron idan aka wajabta muku jihadin kuma ku kasa suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah to me zai hana mu yi jihadi dan Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina kaji motive ɗinsu alhalin an kore mu daga gidajenmu an kore mu daga inda za mu ga 'ya'yanmu an kwashe mana 'ya'ya an kore mu daga gidajen fir'auna ya mana kaza ya mana kaza da haka motif ɗinsu ba wai yaɗuwa addinin Allah ba a'a motif ɗinsu shine su samu wurin da za su zauna cikin ni'ima da kwanciyar hankali ba wanda ya taɓa masu ƙasashensu fa'allalul qitala bi annahum ukhriju min diyarihim wa abna'i kaga sun kafa hujja cewa za su yakin ne saboda an fitar da su daga gidajensu da 'ya'yansu wa ma'a hadha fakanu nakilina amma umiru bihi min dalika duk da haka kuma suka zama masu taurin kai suka ki yin abin da aka ce musu wali hadha lam tahulla al-ghanaim lahum dan haka ne ba a halasta musu ganima ba walam yakunu yata'una bi mulkil yamini kuma ba a halasta musu su yi sadaka da baiwa ba dan kawai mutum ya kama baiwa a addinin banu isra'ila bai halasta ya sadaka da ita saboda a jihadin nashi asali abin da yake nema shine zaman lafiyan duniyarsa ko mun gane to kullai yanzu duk kasashen duniya yanzu wannan shi suke duk karfin sojansu su da leƙen asiri da komai dan dai su dai a basu su dai su zauna lafiya ba ruwan da addini kowa yanzu kawai ya zama iya kiyaye eh, abin nan eh, iyakar ƙasarsa da cikin gida an zauna lafiya amma babu wanda ya damu da addini addini fa mako masa sai dai talakawa da marasa ƙarfi da masu wa'azi su ne kaɗai suka damu da addini mutanen gari wato amma gwamnatoci ba su damu da yaɗa addinin Allah bayan ƙasa ba dukkanin gwamnatocin duniya ne yanzu har na kasashen musulmai to kaga wannan shine bala'in da muke ciki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya yi alƙawarin cewa haka zai faru da al'ummarsa cewa idza taraktumul jihada wattaba'tumuz zar'a idza taba'tumuz zar'a wa jihada fi sabilillah idan kuka gamsu da noma da kiwo da da kasuwanci da sauran harkokin zaman duniya kawai shi aka sa gaba shi aka fuskanta shine abin da kowa ke baiwa muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa taraktumul jihada fi sabilillah akai watsi da jihadi don Allah yace sallallahu alaikum dhillan Allah zai darkake muku zai darkaka muku wani kaskanci to ka duba kaskancin da musulmai suke ciki a cikin duniya jama'a kaskancin da musulmai suke a cikin duniya ai bai bukatan sai an siffanta yanzu inda da ne sanda musulunci ke da karfin sa wannan shari'a da aka yi wa wannan takadarin na Kano da yanzu labari ya sha bamba ai alƙali na musulunci in ya gama shari'a a nan take kawai za a za a kaddamar da da hukuncin nan gaban jama'a ko a fita wata saha a ji a kaddamar baya buƙatar sa hannun kowa a duniyar nan to amma yanzu sai a ce dishara da aka yi in dai capital punishment ne sai wani ya sa hannu wannan nan kuma waye wanda yake zaune a kujerar bature domin kujerar gwamna ta bature ne kujerar shugaban kasa ta bature ne da ma a ce sarkin garin ne shine ke zaune akan kujerar dan hodiyo ta khilafa islamiyya ko amma a da can sanda musulunci ke da karfin shi duk wanda shugaban kasa ko halifa ya bashi ya ce kai ne alkali to ya bashi wuka da nama ya yanke hukunci kuma ya zartar yankewa wato ya faɗi cewa kaza shine hukuncin wanda ya kaza sannan kuma ya zartar ko da hukuncin ya shafi shi kanshi sarkin ne ai mun kanta labarin izo dan abdulsalam da irin tatabarzar da suka yi da sarakunan mamalik wanda sai da ya kasasa a kasuwa ya sai da su ce saboda ku bayi ne da dukiyar musulmai aka siyo ku aka ba shi haƙuri cewa to sarkin zamanin zai siye su gaba da ce to sai dai ya siye su da dukiyar shi khas ba da dukiyar gwamnati ba saboda kuma alkali ne yana da karfin hujja yana da karfi to amma yanzu fa ina haka duk ake yi ba a akan wannan aka fara ba duk wata shari'a yau shari'a ban da ka ji labarin an yanke wani hukunci an yi executing ɗinsa irin wannan tun sojoji tun zamanin irin zamanin bahar na da ko baban gida su ma me suke yankewa idan an musu yunkurin juyin mulki ko 'yan fashi su kada yake wannan hukuncin amma duk wanda ya taba musulunci ko ya kashe wani ko ya wata ta'asa haka zai haka zai sha sai dai a gaban Allah amma alhamdulillah ko yanzu musulunci ya samu daraja an samu abin da ake nema cewa kotun dai musulunci ta tabbatar da hukuncin dama kuma kowa ya san shi abu ga yana a cikin ashafa ko jahili mai yawa a gari ya san cewa duk wanda ya batunci ga manzo Allah sallallahu alaihi hukuncin shi kisa ne Allah ya tsare mu to ina ganin bari mu saurara anan ko saboda mun samu gaba idan mun zo sai mu tashi inda yake cewa malumun anna al umami al-muslimina qablana hum banu isra'ila wa sallallahu wa sallama ala muhammadin